Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. A yadda za ka yi claimin OEX token ɗinka bayan ka yi updating application ɗin wuri na farko da za ka fara tabbatarwa a shi ne nan wurin. Wasu nasu a nan za su ga yana kan testnet ne, to ka tabbatar ka mai da wannan wurin, ka mai da wannan wurin akan common net. Sannan kuma ya zamana akwai a gas fee na ko a cikin wallet ɗin taka a cikin wannan wallet ɗin taka ya zama akwai gas fee na ko ko da 0.1 ne eh ya zamana kana da ko ko da 0.1 ne saboda sai da wannan gas fee ɗin za ka iya yin claim to bayan ka mai da wannan yana kan comment net sannan kuma kana da gas fee ɗinka na ko a sai ka zo ka taɓa wannan wurin inda aka sa hook ɗin nan wannan inda aka sa inda aka sa hook ɗin nan to idan ka taɓa shi zai buɗe maka wuri kamar haka bayan ya buɗe ma wuri kamar haka sai ka zo ka taɓa nan inda aka sa oex wannan wurin inda aka sa oex nan kenan idan kai klikin kan shi haka zai buɗe maka feji kamar haka kamar yadda ake gani za ka ga total balance ɗinka abin da kake da shi matuƙar dai ka a kayi wannan verification a wannan na lokacin da muka yi testnet ka sa email ɗinka na satoshi to wannan shafin wuri na farko da za ka fara zuwa ka taɓa ne nan inda aka sa pending ɗin nan nan inda aka sa pending shi za ka yi kilikin, idan ka sa wannan fendin ɗin wannan balans ɗin da yake nan sama za ka ga ya hito maka nan wurin kada ka yi taɓawa ɗaya ka ce wai shi kenan a ka taɓa ki taɓawa a nan za ka yi kilikin nan ka yi kilikin kan wannan fendin ɗin idan bai hito ba sai ka ƙara taɓawa yana yin felin sai ka ƙara taɓawa har sai wannan balance ɗin wannan balance ɗin naka nan wurin a ya hito nan wurin idan ya nuna maka successful yayi idan ma ya ƙi sai ka fita application ɗin ka sake dawowa za ka ga ya hau wannan wannan balance ɗin naka idan kai clicking kan wannan pending ɗin zai hito ma nan wurin kamar haka misali kamar wannan ina fata an kula lokacin wannan balance ɗin nan sama da na yi clicking kan wannan pending ɗin shine wannan balance ɗin ya hito gashi nan ya yi tick abu na biyu kuma da zaka taɓa shine sai ka taɓa wannan register ɗin wannan me wannan register ɗin idan kai clicking akan wannan register ɗin zai baka alamun claim kamar yadda ake gani kamar haka ina fata an fahimta kamar haka zai baka alamun me zai baka alamun claim wannan rijista ɗin kawai kilikin za ka yi a kan shi idan idan claim ɗin bai fito ma ba ka ci gaba da taɓa wannan wurin ka ci gaba da taɓa kana fita application ɗin kana share shi kana dawowa kana taɓa wannan rijista ɗin zai baka wannan alamun me zai baka wannan alamun a claim ɗin gashi nan wurin to da wannan alamun claim ɗin ya fito ma kawai sai kai clicking akan wannan claim ɗin sai kai kilikin akan wannan claim ɗin idan kai klikin. idan ya yi daga sama za ka nuna maka successful claim misali kamar haka za ka ga wani lokaci kana taɓawa yana fail to sai ka ci gaba da tabawa misali idan ka taɓa wannan claim din za ka ga gashi nan ya hito ma oex claim successful gashi nan kamar yadda ake gani to idan ma bai hito ma ba ko kuma za ka ga yana fail idan kana taba wannan click kana clickin ɗin wannan claim ɗin sai ka rika kula da feedback ɗin da suke baka nan idan ya yi fail za ka ga ya yi fail in kuma ya successful za ka ga ya yi successful kamar yadda ake gani bayan ka taɓa wannan claim ɗin to idan duka ka taɓa ya yi successful sai ka fito ka dawo baya farkon application ɗin sai ka dawo baya in an kula wannan home page ne sai ka dawo baya sai ka yi refreshing ma'ana sai ka ja haka sama sai ka yi refreshing za ka ga adadin abin da kai claiming ga nan wurin za ka ga adadin wannan token ɗin naka da kai claiming in an kula ga shi nan wurin a nan za ka zo ka ga balance ɗinka wannan shi ne asalin balans ɗinka da kai claiming idan aka kula a balance ɗin da yake nan wurin claimable wannan ga shi nan wurin guda wannan ɗin nan da ake gani shi ne adadin abin da za ka claiming kowa zai gana shi adadin abin da zai claiming a nan wurin wannan shi ne 20% ɗin nan da za ka claiming kamar yadda na faɗa bayan ka yi claiming a za ka zo sai ka yi wannan refresh ɗin nan wurin za ka ga ya fito maka a nan eh so Allah ya ba mu sa Allah ya samu dace idan kai haka shikenan sai kuma a jira lokacin da za a fara trade